Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lafiya shine ne don ɗaya, kamar bambanci na kabila ko addini. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yana an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan kin waye gari lafiya. Ya zafi zafi ya sanyi sanyi canjin yanayi yau ana sanyi gobe ana zafi wannan. ai eh, gaskiya kan kuma dan sanyi sanyin nan da na zo na taras a bara kin san na kusa kusan cika shekara to dan sanyi sanyin. Eh haka. Na fara jin shi yana nan ya fara malalowa fa eh, abun sai a hankali. tun da wuri. Eh gaskiya kam. <laughs> To me ya ɗauki hankalinka a wannan makon? Har yanzu dai zaɓe ne dai da ake ci gaba da fafatawa wato yakin neman zaɓe kenan. Eh. kamar da kika sani muna tunkarar wannan zaɓen da za a gudanar a ranar uku ga watan nuwamban shekarar nan ta 2020 a kuma tuni duka bangarorin biyu wato daga shi shugaba donald trump da jam'iyyar republican ta tsayar da shi domin ya yi tazarce da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden wanda shi kuma jam'iyyar Democrat ta tsayar da shi a matsayin ɗan takararta na shugaban kasa kowannensu ya himmatu da yakin neman zaɓe to kuma a cikin wannan maraɗin lokaci ne na caccakar juna wannan na ya yi kaza wannan ya ce a bai ba wannan ya ce ni ne na dacewa wannan ya ce ni ne na fi dacewa amma ya rage ga amurkawa ke ga sai su saurare su sai su yanke hukunci a kan wa suke gani a zai wato wato za su jefa ma ƙuri'unsu eh kamar yadda muke faɗa kowane lokaci nan in ana siyasa nan zaka ga ba dama amma kuma ana ana kammalawa ana ana gamawa eh shikenan sai kuma aka sai a sa kasa gaba baka koma jin ko wata jam'iyya don yan majalisar ma eh. baka ma gane wane ne in ba dai an to abin da ya shafi siyasa ba to nan ne kadai zaka gane wai ga inda suke ko wani abun nan haka kuma irin yadda ah, duk da hoton jam'iyya ma malama grace idan ma ba wurin yakin neman zaɓe ba irin yadda ake bi a daba-daba ana sassaka ta a tituna a ni na nan sai na ga ba a yin waɗannan irin billboards ana kashe makudan kuɗaɗe ana yin waɗansu manyan hotuna wasu kuma zaki ga a tituna ko a wurare ko a wasu alluna ko a ko ina an bi an mamaka ko ina an mamaka waɗannan kai ka ce ma dai ba da kuɗi ake kashewa ana yin waɗannan eh, waɗannan hotunan ba amma nan ni sai na ga idan dai ba wurin yakin na gangami ba kuma ko shi mafi akasari zaki ga mafi akasari suna rika tutar kasa ne sa'annan wasu za su rika hotunan shi shugaban da sauransu sannan daga nan to an gama wannan kuma ko da ana cikin yakin neman zaɓen amma daga wannan wurin zaki ga yana da wuya ga motar mutane da sauran wasu wurare haka an na hotuna haka kamar yadda muke yi a gida. Kuma addu'a da muke yi kullum ita ce Allah ya kai mu wanda nuna mana lokacin da mu ma za mu samu irin wannan ci gaban domin ci gaban kasashen mu. eh amin demokaradiyya da kuma kasashen baki daya amin aikin sa an ce inda rai to da rabo saboda haka muna sa rai in Allah ya so wata rana mu ma za mu kai wannan lokacin to Allah ya nuna mana to amin sun ma amin lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake wadege. Lafiya uban girma kai nake wadege. Ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko. Kake biyan bukatu in har na zo da koko. Ya rabbi kara kara man dan i'i da sako. Bibiya wa mai nisa har ta riski bako. Kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko. Kumai na sarrafa Allah ce da ni iko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da hasbi ba sansa ta tace du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe Banguri in bar arzikin halittu, kau dabara mai karfi janjamin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai daidai sai da kai na yanku. kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu wa ya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa lauki. rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na ba a aure ba a aurewa ba a kuma a malawai <laughs> na raba ki karki sa an gayen yau su cewa oh to me muke nufi kenan auren zuba yi ba ne to masu yau to to abin da yau ne duk ma'aurata yau an gwaye ne ko an guna ne an gaye ko an gwaye da an gwaye ne da ko an guna ne da an gaye ne da amare da amaryoyi ko amare ko da amaroyi ne ko amare ne to Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa an yi To amin waɗanda suka aihu kuma Allah ya raya ya bada ya bada albarkar rayuwa amin sun amin to na san yana bari mu a ɗauki wannan lokaci mu miƙa gaisuwa ta'aziyya ta musamman ga masarautar biyu Wakilin mu haruna dauda biyu da al'ummar garin biyu baki daya domin mm. wannan rashi da aka yi a cikin wannan mako lalle na babban rashin basarakin biyu ba eh. lalle haka ne a madadin a fili a bar ya huce na sashi hausa na muryar amurka muna mm. isar da sakon ta'aziyya ga gwamnati da ilahirin jama'ar biyu da ma jihar ta borno baki daya akan wannan gagarumin rashi da muka yi kuma allah ya gafarta masa kuma Allah shi ba 'yan uwa da dangi haƙurin jure wannan rashin. Amin suma amin. Yoni wayoni, wayoni wayoni, wayoni wayoni mutuwa ba ta kyala kowa ba. Wayoni wayoni, wai Allah, wai Allah. ni dole an kuka ni dole an kuka ni dole an kuka tun da daina zamar ayayye domin kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye to kamar yadda muka faɗa za mu sake komawa ne a wannan dandalinmu na sada zumunta facebook inda hmm. muka kafa labarin nan da muka bayar makon da ya wuce na babarbare da na bafin latini mai tangaran mai tangaran ba amma amma ya kamata ya kamata a dan tunawa malama grace ke dan tunawa masu sauraren mu kadan daga cikin abin da labarin ya to labarin dai da muka baya a gurguje shine na wannan bafin latini da ya babarbare da ya tafi kasuwa sayan tangaran ya so tangaran ya nemi bafin latani ya kai mishi a sai dakon barara yake nema da cewan zai gaya mashi abin da zai taimaki rayuwar shi mm. amma da ya iso gida sai ya fahimci cewan ashe dan dako yake nema eh, kyauta <laughs> eh, gaban zaba eh. eh a banza shi kuma ya ɗauki tangaren ya rafka da kasa yi musu rugurugu to muka nemi sanin mm. tsakanin shi wannan babbar bare da bafin latani wa aka fi cuta Na'am, to Malama Grace mutane da dama sun aiko da Ana magana. <laughs> Ana ma magana. <laughs> Amma kuma to eh, bari oh, mm. ita ma ta zama muhawara wanda mutum na farko da ya fara rubutowa mm. shine Ahmed makudawa ne Katsina. To. daga katsina ahmed ko ma kudawa ne ko ma mukudawa ne ko dai ban dai san yadda ake kiran wannan sunan ba shi dai bushe da dariya ya ce <laughs> babbar bari aka fi cuta na biyu kuma wanda ya aiko da sako shi ne abdulhamid suleiman shi ma cewa ya babbar bari da sanyin nan To a wato Nura Abubakar gidan Abba daga boɗin a jihar Sokoto shi ma bushewa ya da dariya ya ce wallahi babarbaran nan akwai son banza kaji in banda bari to ai dan fulani ya buga tangaran kuma ya fashe gobe ya koma gazgata wanda duk ya gaya masa magana domin ai yayi hasarar kuɗi don haka wannan babarbarin an ma ƙara masa hankali shi ke nan kuwa to ita kuma sadiya m sadiya daga kasar afghanistan mm. cewa ta wayo allah <laughs> ta ce wallahi tallahi babarbarin nan suka fi wai su suka fi wauta Allah ya ta kara da cewa Allah kyauta wallahi. sai kuma ta ce wai ba mm. ta ce wai dan Allah ku miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga hasken zuciyata wato Ibrahim Musa wa dabarikin Ladi jihar Filato to Ibrahim ashe kwanan nan Mala eh, Ibrahim lamba ka ta hito amma dai amma dai ba ga baki na aka ji ba A'a ni ma ba gabaki na ka ji ba. <laughs> Karatu karantawa ne. <laughs> To Allah ya gwada mana mun karanta katin abin nan abin mun taya shi murna eh, inda shi ne mafi alheri. To sai baba gana makinta Abu Ayyuba. Shi ko cewa yayi wato zargi na yayi malama Grace. To fa. Cewa yayi Murtala Faruk gaskiya ka canza labarin nan ba mu yarda ba. <laughs> Bafulatani ne mai tangaran kuma a ra'ayina an fi cutar mai kayan nan mai tangaran din nan. to kaji mm. to wannan ma cewa ya ce murtala ba kai aiki da gaskiya ba <laughs> ya ce wai fulatani nan ne aka fi cuta shi ko Abdullahi Ahmed cewa ya yi a yau Fulani sun yi abin kansu kenan Murtala an doke babarbare a yau kam. To fa. Mm. Sai kuma Usman Dangote Karasuwa a jihar Yobe ya ce magana gaskiya babarbare ne ya fi wayo. ɗan fulanin nan shi ne aka cuta. To ra'ayi riga <laughs> shi ko Abubakar Rufa'i Cifotepe daga jamhuriyar Nijar cewa kai kai kai su ɗan barno, sai a koma kasuwa wayo ya ƙare. sai Rabe Idi da Magaram a jamhuriyar Nijar ya ce bauta babbar dai ta fita fili. Tofa. Gashi nan an kai mashi kaya har gaban gida amma kuma bai amfane shi ba. yo haka shi ma to idris ma mu shiko cewa gaskiya dai an yi wa ne wayo duk da haka sai ibrahim sur ko shuwa ne mm. ko sure ne tunda dai wata ƙasa ce daga diop ya aiko da ka senegal mm. eh, eh shi dai kawai ya ce mm <laughs> to shi ko takwaransa ibrahim iro modake awe cewa an gaishe ku ai bandirawo ya fi shi wayo da more masa wato shi babarbare ya so ya yi wa bandirawo keta sai keta ta kare a kansa to keji shi wanga dan uwa ne bandirawo <laughs> to gaji shi ko Ilyasu Ibrahim Kaduna dan bushewa ce yayi wai ba mm. ni dama dan fulani ne saboda haka bakun latani ne ya fi dubara <laughs> to akwai ɗan uwansa Usman dan Fodiyo layin dangana daga da magaram ya ce lalle ai dama wato ba farauta take da ba da zafi ba to fa ramau ta fi zafi don haka jinjina ga ɗan uwanmu ba latani. to Abdulrazak Isa Gombe cewa an fi cutar babbar bare shi ko abubakar aliyu ya ce gaskiya mai tangaran shi ne ya fi hasara domin shi ba fulatani karfinsa yana nan ba abin da ya ragu. Sai Adamu Tanimu ya ce ba ta nan ya fi shirme Mrs. Grace kin san halin Fulani. <laughs> to eh, saddi ibrahim da kuma jafar jere dukansu sun ba da wato abin nan ah, dukansu sun ba da ra'ayi iri daya abinda suka ce kawai shine babarbare ya fi cutuwa to da sadiq baba gana modu da sadi md ɗan hausa baturiya hmm. da yusuf salisu na tarka da kuma muhammad barde shelling su kuma hmm. suka ce babarbarin nan mai mugunta ne kuma sai bufin latani shi ma ya rama mashi muguntashi. shi <laughs> yace wato dukansu yace dukansu ɗaya ne mai mugunta ne da mai mugunta wannan ya fara mugunta wani kuma ya rama mai da muguntar shi sabili da haka an yi an yi kunnen an yi kunnan doki eh haka ne a wasan kwallon kun da kuke yi a kwarai da gaske shi ko Suleiman Ahmad cewa yayi dan Borno ya fi cutuwa wallahi to kaji kaji ra'ayoyi na sanyi na ra'ayin eh, riga aka ce aka ce kowa ko da irin tashi amma dai amma dai amma dai ke ma dai in kai ma dai kin san in kika tattara wannan sakamako kin san dai mu muka yi nasara ko a a ai ai to da ka faɗa haka da haka kace tun farko da na rika jan layi in na ce babbar bare sai in ja layin ce daya in aka ce da filatin in ja layin ce daya don saboda daga bayan kirga amma yanzu yanzu su ma sun yi kunnen doki to a'a ba su yi ba gaskiya mu antu gaskiya malama grace mu muka yi nasara gaskiya <laughs> A'a ina ai bandirawo ina bandirawo sun sun dau tuta walla. Yau kai kake da kacici kacici. Eh kwarai da gaske. Kamar yadda muka ce masu sauraro sa iya aiko mana da nasu kacici kacicin domin eh, mu ga yadda za ta kaya. To haka ne malama Grace a cikin kacici kacicin da aka turo mana kuma. Eh. Mun sami ɗaukar wani amma ni dai a yau ba zan ce ba fulata ni bane ba zan ce ba barbare bane ba kuma kada a zarge ni a ce kuma na canza eh, labari to aha to sai su yanke hukunci kenan sai su yanke hukunci eh kwarai da gaske da an faɗa dai sun san kowa ne ne <laughs> eh, wato malama grace wani matashi ne kin gane eh. sai duniya ta zo ta yi masa daurin minti mm. kin san daurin minti irin mintin na nada kin san za a murɗe a wannan eh, gefen a eh, kowane murɗe eh, a wannan ko ina ta yi mai kunci ko ina ba ba inda zai zauɗa ya ji daɗi ba sana'a ba ya yi neman aiki har ya gaji ya yi karatu ya yi neman mm. aiki har ya gaji bai samu ba ya zo dan abin da yake da shi ya cancana ya gonar da mahaifi ya dan bari aka dan zo abin nan dai abin nan ya kulla jari dai duk ya lalace yana nan kuma sai ya kasance abokane shi waɗanda suke abun nan kowa ya tunkara dai duk sai suka ɗan baɗa masa ƙasa a ido ko ƴan uwan shi ma haka sai kowa ya ɗan ɗan abun nan mishi ba wanda yake dai ya ɗan taimaka mishi haka kowa ya taimaka masa to yana nan ana na haka nan kawai wata rana kawai sai kawai ya haɗu da wata boyar Allah matashiya haka mm. kawai sai ta ji a duniya ba wanda take so in ba shi ba to fa kawai sai eh, ta ta ko samu yadda ta yi ta dawa mutumin yana da kirki bai da wani mummunan hali yana da kirki abinsa eh nan dai sannu sannu dai sai suka shirya kansu eh to da suka shirya kansu sai sai ita kuma sai ta je sai ta kai ta kai shi ta kai shi wurin baban sai baban dama shi kuma ashe mai mai hali ne mai kuɗi ne to nan eh, ya yayi alƙawarin to amma gida kuma an ce kuma sai wanda za ta kawo so gidan uban ya ce ke baki ki rasa wanda zaki dauko sai wannan bai da kuma tace ita dai ta ji ta gani eh. mahaifiyar ke wannan fa ita ce ita dai ta ji ta gani eh kowa ya zo ya kushe yaren nan ya kushe mutumin nan a gurin yaren nan tace ita dai ta ji ta gani eh. sai uba ya ce to shikenan ba komai dama aini duk wanda kika kawo to shine na wa in ma ba mai arziki bane to ni cikin arzikin da Allah ya min ya zama mai arziki shi ke nan kowa eh don haka za a ci gaba zan ci gaba da mu'amala da shi kuma duk abin da mai arziki irin warin mu yake yi zai yi aka zo ko aka yi auren nan kuma komi mutumin nan aka bashi gida aka bashi mota kuma mai gidan ya saka shi cikin al'amuran shi kullum ana yi ana yi ana yi ana yi eh. to ranar yana ofis sai kawai kaddara sai aka kira shi ta waya aka ce masa maza maza ya rugo ga gidan baban ko kuma shi dai shi angon shi mutumin eh, shi mutumin shi yaron eh. sai aka ce masa ya rugo ga wuta can ta kama gidan surukinsa kuma matarsa ta je gidan eh to ko da ya zo yana zuwa haka sai ya ga wuta ta kama ganga da ganga kowa ya kasa shiga sai ya haruru zai shiga sai kawai sai ya ga wani tsoho da farin gemu da komai sai ya ce masa to na baka izini ka shiga amma ciki mutum biyu ne a ciki da surukinka da matarka mutum ɗaya za ka ɗauko a ciki to wa zai zaɓa to antishin wa zai zaɓo matar shi to an ce in ya ɗauko matar shi fa duk abin da eh. zai samu fa ya tsaya fa zai koma kuma inda aka to a gidan jiya a a ai Allah amfana abin da aka riga aka samu <laughs> dama ba cewa ta tana son shi ba ai shi ma bai aure ta dan dukiyarta ba eh to amma amma amma malama gare so duniya ta canza fa yanzu ya tashi daga inda yake fada fa yanzu kuma ana eh. kokarin komawa ne fa to yanzu in ya dauko uban eh. to in ya dauko matar to fa za a koma yar gidan jiya ne kila bai kore abin da zai ci da ita to ai to ai kuma dangantaka shi da mahaifin Mm. sabili da yarinyan ne idan ba yarinyan idan ba yarinyan gobe in kuma ba yarinyan kuma yace to ai tunda yata ta rasu shikenan to dangantaka ta kare kuma sai kaka to to amma dai lalle ina tabbatar miki irin su o'o lalle lalle alhajin nan za su dauko don su ci gaba da samun kuɗi ban faɗi suna ba amma dai ke san ko da wa nake nufi Eh, a ƙarshen sunansa akwai girgir ke dai sani <laughs> amma dai ban faɗi suna ba ban faɗi kowa ne nake nufi ba aka ce duk wanda ya zagi a kasuwa ma ya san ya san da wanda yake to sabila da haka wannan ma mun kafa a dandalin mu na sada zumunta facebook saboda haka yanzu haka ina ana iya garin zayawa a ci gaba da muhawara tsakanin wayannan guda biyu mm. da mahaifin nan da amaryawa zaka zaba eh shin so za a bi ko ko dukiya za a bi dukiya za za a bi eh sai mu gani to to ba da la sai mun ji daga gare ku kamar yadda mm. muka faɗa ku ma kuna iya aiko mana da naku kacici kacicin yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Zumunci ya ɗan kwana har ke zumunci. 三两步走。